Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. wannan makon shirin zai yi duba kan cutar kyanda ko kuma measles a turanci cutar da galibi akan gabalarta a irin wannan lokaci musamman a yankunan kasashen yammacin afirka da sahel. fara ganin bullar wannan cuta a wasu sassa na Najeriya inda zuwa ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata fiye da yara 700 suka harbu da ita a jihar Borno inda a kawo yanzu kuma ta kashe yara 42 a makwabciyar jihar ta Adamawa baya da fiye da ƙananan yara dubu guda suka harbu da ita. Bari mu buɗe shirin da rahoton wakilin mu ahmad Alhassan daga jihar Adamawa jihar da zuwa yanzu tsanantar wannan cuta da tilasta kulle makarantu. A cewar kwamishinan lafiya na jihar Adamawa Mr. Felix Tongomi ilimi daukan wannan mataki ya samu wajibi domin dakile yaduwar wannan cuta tsakanin ɗalibai don kada a samu yaduwar wannan cuta akwai wuraren da cutar nan ya barke a wurin idan aka bari ba a gama yi masu rigakafi ba sun shiga cikin jama'a da yanzu za a bude makarantu za su iya ɗauko wannan kwayoyin cutar su je da shi inda za a je makanta a cikin yan uwansu kuma zai yadu wanda ba daidai ba ne saboda haka dole ne a kare al'umma muna da mutum 809 wanda suka kamu da cutar nan sauka kenan mutane kuma 49 kuma sun jikata muna fata allah ya ji kansu ya ba iyaye kuma da sauran jama'a su hakuri ko ya iyayen ɗalibai suka ji da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka? to sunana da idrisa amadu ne to matakin nan muka ji da hakan dai daidai ne gaskiya don saboda yanzu in ka duba in yaran za su ci gaba da tafiya za a iya samun wannan cututtukan to in cututtukan nan suka kama yara kuma gaskiya mu ma iyayen yara ba daɗi za mu ji ba yana da kyau dai a saurara yadda gwamnati ta ce Tun gabanin wannan lokaci dai hukumar yaƙi da cutuka masu yaduwa ta Najeriya NCDC ta yi gargaɗin yiwuwar ɓallar cutar ƙyanda a wannan lokaci ba da tun a watan Disamban bara aka fara ganin ta da jimillar yara 46 a jihar Abia wasu 23 a Anambra kana 21 a Jigawa sannan wasu 18 da 17 da kuma 14 a jihohin Edo da Lagos da kuma Bauchi. Kan hakan muka nemi ji daga ƙwararren likita Dr. Imam Wada Bello wanda shine daraktan sashen yaƙi da cutuka masu yaduwa a jihar Kano ga kuma ƙarin hasken da ya yi. Kamar da aka sani ita kyanda wata jidaddiyar cuta ce tana ɗaya daga cikin cututtukan nan da ake ce musu a wato masu saurin kisa ko sex killer diseases na yara ko six childhood diseases yan sun ma wuce haka cuta ce wacce take da saurin yaduwa cuta ce da ba a iya gani sai da madubin likita na viruses measles virus shine yake kawo ta kuma sau da yawa ta fi kawo kama ƙananan yara wannan cuta ce wacce take a wato tana da daɗaɗɗen hanya da ake iya kare ta yadda take saurin yaɗuwa shine tana bazama ta hanyar iska musamman tari da ake yi ko kuma atishawa ka iya yada ta hanya abin da muke cewa wannan respiratory droplet wannan yanayi yanayi ne na da yake kusan za a iya cewa ita duk kusan lardodin nan na afirka asiya da wasu wurare a wato na kasashen duniya duniya suna iya kamuwa da ita musamman a irin wannan yanayi da ake samu an fi ganin ta yawanci lokacin sanyi ba amma saboda yanayi na yawan mutanen da suke ba su samu kariya cikakkiya daga rigakafi ba to ita a wato za ta iya bulla a yaushe. ganin yadda iyaye kan ga bullar cutar bagatatan a jikin yaransu hakan ya sanya mutum tabar Dr. Imam Wada don jin ko ta yaya iyaye za su gane yaransu sun harba da wannan cuta mai hadari ta yadda ake saurin gane ta shine takan zo da zazzabi mai zafi sai tari sai kuma wannan alamun mura za a ga to hancin yaro yana ta yoyo sai kuma yanayin idanu lokacin a ga sun yi ja babban abin da aka fi ganewa shine yadda nan wato kuraje da suke fitowa nata kusan za a iya gani ta fuska yake fara zuwa kamar an yi wa mutum kamar shawa da ake cashawa shawa like zai fara ta fuska sannan ya yi ƙasa kuma wani abun iko za a iya ganewa shine ba kamar su a cikin ba yawanci ba su fiye yin kaikayi ba kurajen kuraje ne za a gan su wani lokaci kamar a yare amma ba su da kaikayi kamar na ragowar to amma kuraje da suke zuwa a jiki tana kisa matuka kuma a kimiyyance kwana hudu na kafin fitar ko bullar wannan wato fitowar kurajen nan da kuma kwana hudu bayan nan shine kusan a wato lokaci mafi haɗari lokacin da yaro zai iya shi ma yaɗawa kuma lokacin da za a ga a period da wato na da ya fi illa a tare da shi kwana hudu kafin fitar shi wannan makurajen nan da suke fitowa ko kuma kwana hudu bayan nan. Lura da illar cutar ta kyanda Dr. Imam da Bello ya ce wajibi ne iyaye su rungumi tsarin yi wa yaransu rigakafi yayin da ya bayyana matakan da mahukunta za su ɗauka da zarar an samu bullar cutar don dakile yaɗuwar ta. To babban hanya da za a dakile kamar da ne bayani da farko shine ta hanyar wato tabbatar da yayin da aka samu rahoto irin wannan a an sanar da jami'an lafiya da ma'aikatan lafiya sannan yayin da aka samu shine gwamnatoci sukan ba da yanayi ne da za a zo a zagaye iya da aka samu ko wani ring vaccination da ake faɗa ko reactive vaccination a yi kokari a ga duk wanda yake a wannan yankin a yaro ɗan ƙasar shekara biyar a zo a yi masa wannan rigakafin ko da an taɓa masa ko da ba a taɓa masa ba number one sannan wanda kuma suke sun galabaita a kai su asibiti shi ba wani magani daban da ake cewa wai shine wai na sai dai abin da ka zo da shi yaro yana zazzabi a bashi maganin zazzabi idan yaro yana jijjiga a bashi maganin jijjiga idan idansa wato ne ya kamu shi ma saboda ita tana kama kowane bangare na jikin yaro kuma shi yasa hatta takan kurumta ko kuma ta makantar da yaro a cikin irin su babban hanyar da za a dakile shine iyaye maza da mata shugabanni su dage da karbar rigakafi a na yau da kullum sannan idan irin wannan abu ya zo a sanar da gaggawa domin a ɗau matakan gaggawa na ganin yadda za a kare rayukan al'umma sannan tsaftar muhalli yana da matukar muhimmanci musamman a yawan wanke hannu koyarwa da shi a makarantu a gidaje da abin da aka yi an yi tari a tabbatar da cewar ba a kaki zubar barkatai har yanzu dai akwai karancin wayewar kai game da yadda za a baiwa yara kariya daga wannan cuta mai yawo a iska dalilin da ya sanya wasu iyaye don jin irin matakan da suke ɗauka a wannan yanayi da aka ga ɓullar cutar. Ni ma gaskiya 'yata ta faru da hakan na ga wasu irin ƙurarraji da ban fahimci menene ba ne maza na garzaya asibiti to suna dudduba dai suka ce ba itan ba ce amma ya kamata dai da kun ga iyaye da sun ga wani yanayi wanda suka ga ba su gane shi ba su garzaya asibiti saboda tana saurin yaduwa ga yara. Kamar wasu yadda suke nuna ba ma su yadda cewa cewa akwai cutar kyandar ba ballantana shi yasa ake rigima da su game da kai yara rigakafi amma abin da yake akwai shine magana ta gaskiya cutar kyanda gaskiya ce sannan kuma yara suna kamuwa da ita domin ni ga nauce cewa yata ta yi ciwon kyanda aka kwantar da mu a asibiti tare da wasu yara a ɗakin isolation inda su ma suke ciwon kyanda ƙasashen yammacin afirka na matsayin kan gaba a fannin ganin bullar wannan cuta batun da dr imam bello ke cewa dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen ɗaukar matakan da za su rage kaifin illar da cutar ka iya yi ko da an samu ɓullarta. Mataki na farko shine a tabbatar da aƙalla kashi casa'in in ba ɗari bana na duka yaran da ya kamata su samu rigakafin allura na ƙyanda sun samu. To in aka samu wannan zai nuna cewar ko da an samu ɓullar cutar kyanda to za a ga ta zo wa da yara da sauƙi ba za ta yi kisa ba ba za kuma ta kassara su ba. Abu na biyu shine ba bawa gwamnati haɗin kai da duk iya ƙoƙarin da ake yi wajen wayar da kai a dangane da sanin mahimmancin rigakafi na yau da kullum a bukas ce dai rigakafi a ya fi magani kula da tsaftar muhalli kula da tsaftar jiki saboda yanayi yadda ake samu na canjin yanayi da ita kanta canjin ita ƙwayar cutar da ka iya wato bullowa a kodiyaushe yaushe kalaman ƙwararren likita kenan da ta imamu da bello haka kuma shirin da lafiya jari ce ya kawo ƙarshe a wannan lokaci a madadin ko masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azuma Bashir Aminu ke fatan Allah ya ƙara mana lafiya.